الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واحتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الإخوة الأفاضل لا زال حديثنا موصولا عن الذنوب التي تصيب الإنسان إن علماءنا ذكروا مداخل أربعة للذنوب المدخل الأول أيها الإخوة الأكابر مدخل اللحظات واللحظات هي النظرات الإنسان إذا أطلق عينه في شيء محرم فإن ذلك يدعوه إلى ارتكاب ما يقبح لذا أمرتنا الشريعة الإسلامية بغض البصر قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أذكى لهم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها فأصل الفواحش إنما هي من النظر كل الفواحش مبداها من النظر ومعظم النار من مستصغر الشرر والمرء ما دام ذا عين يقلبها في أعين الغيد موكول إلى الخبر يسر مقلته ما ضر مهجته لا مرحبا بسهول عاد بالضرر والمدخل الثاني أيها الإخوة الأفاضل هو مدخل الخطرات فإن العين رسول المعاصي فإذا أطلقت عينك ونظرت إلى شيء قبيح خطر بقلبك على أن قلبك يريد أن يرتكب ذلك الشيء الفاحش لذا إذا لم تطلق عينك إن قلبك لا يخطر حاول أن تغض بصرك كي لا يخطر قلبك لكن إذا أطلقت عينك فلا بد أن يخطر في قلبك على أن قلبك يريد أن يرتكب فاحشة من الفواحش وما أكثر المنظورات في في أثرنا ما أكثر المنظورات في أثرنا محمولاتنا مشحونة بالأشياء المنظورة الأشياء التي تعتبر فواحشة لكنها موجودة في محمولاتنا الجوالة التي ننقلها وندخلها المساجد وتصاحبنا في أسواقنا ودكاتيننا ومكتباتنا ومكاتبنا أيضا والمدخل الثالث أيها الإخوة الأفاضل هو هو مدخل اللفزات اللفزات اللفزات الأشياء التي نقولها بألسنتنا أو نسمعها بآذاننا هي اللفزات وعد الإمام الغزالي رحمة الله عليه آفات, آفات اللسان وأبلغها ثلاثين آفة في كتابه إحياء علوم الدين والمدخل الرابع الأخير أيها الإخوة الأفاضل هو مدخل الخطوات المشي لأن العين إذا نظرت وخطر في القلب على أن القلب يريد فعل ذاك الشيء المنظور ثم تلفظ بذلكم اللسان فإن الرجل لا عليها إلا أن تخطو وتمشي إلى فعل ذاك الشيء القبيح أعاذنا الله سبحانه وتعالى من الفواحش ما ظهر منها وما بطن يقوى ما سيدي رجع حديث يا ثبت أشن مسندنا الإمام أحمد الإمام مسلم أشن صحيح سع حديث سيدنا هديفة بن اليمان رضي الله عنه wanda an sansa cewa shi ya ruka ruwaito hadisai da suke bayani akan shagoran da za su afku a cikin duniya domin a guje musu yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah madaukakin sarki yana raba zukata da fitinu sai a rika bujiro da zukata fitinu kamar yadda ake saka tabarma igiya igiya igiya igiya duk zuciyar da aka shayar da ita wannan fitinar to sai ai mata bakar annakiya duk zuciyar da kuma Allah subhanahu wata'ala ya taimake ta ta kiyarda da wannan fitinar shikenan sai ai mata alama fara har zukata su zama guda biyu zuciyar da take ta farko ita ce fara sol kamar yadda dutse yake fari sol kuma yake lamusasshe babu fitinar da za ta cutar da wannan zuciyar zunubi ba zai shiga cikinta ba matuƙar sama da ƙasa suna sannan zuciya ta biyu ita ce zuciyar da take baka an ci da ita ta koma kamar kofi kofi idan aka kifa shi a ƙasa in aka ce za a zuba masa ruwa sai dai ruwan ya riƙa zubewa a ƙasa amma ba zai shiga cikin kofin ba don an kifa shi sai zuciyar ta kasance ba ta gane wannan abin haramun ne mara kyau ne shine munkari sai zuciyar ta zama ba ta tantance wannan abin mai kyau ne mai kyau ne in aikata shi abin da shari'ar musulunci ta umarta a yi sai dai abin da aka shayar da wannan zuciyar na san zuciyarta malamai suka ce wannan hadisi yana nuni ne zuwa ga yadda zinubai suke shiga cikin zukata shi kane kane a ciki in Allah kuma ta'ala ya taimaki waɗannan zukatan sai ya zama waɗannan zunuban sun kasa shiga cikinsu malamai suka ce waɗannan fitan ɗin da malamai suka da annabi sama ya faɗi fitinu ne guda biyu ko fitina ta jahilci wacce ita ce ake ce mata fitina ta shubuha ko fitina ta san zuciya ita ce ake ce mata fitina ta sha'awa duk zunuban da ɗan adam yake aikatawa suna zagayawa ne a tsakanin waɗannan miyagun sabubban guda biyu amma kuma zunubai suna da dalilan da ke jawo su babban abin da ke jawo zunubi shine nisantar Allah subhanahu wa ta'ala ma bawa ya nisanta kansa da Allah subhanahu wa ta'ala baya alakanta kansa ga Allah subhanahu wa ta'ala to komai zai iya aikatawa shi ya zama ya saba ma Allah haƙoƙin Allah ba zai bada ba sannan haƙoƙin bayan Allah ma ba zai bada saboda ya nisa da Allah idan an ce tuna Allah ko dai tuna shi ta hanyar karanta ayoyinsa da kuma tintintini a cikin hikimomin da ya kunsa a cikin waɗannan ayoyi da kuma karanta hukunce-hukuncen da ya kunsa su a cikin waɗannan ayoyi nasa da hadisan annabinsa sallallahu alaihi wasallam wannan shine zikirin da yafi kowane zikiri girma shi yasa qur'ani ya kasance shine mafi girman zikiri ko kuma zikiri ta hanyar tuna Allah subhanahu wataala a yabe shi a yi masa kirari a masa tasbihi ko kuma zikiri ta hanyar a roki Allah subhanahu wataala biyan bukata neman gafara da sauran makamantan irin waɗannan to zuciyar da ta kasance babu wannan a cikinta to sai ta zama babu abin da take gani illa ta saba ma Allah subhanahu wa so daga babban abin da ke hana zuciya ta saba ma Allah subhanahu wa ta'ala shine yawan tintintini a game da Allah subhanahu da ayoyinsa lizumtar karatun alqur'ani mai girma lizumta karanta sunna annabi sallallahu alaihi wa sallam baka da wa'azin da ya wuce wannan kana magana ne da Allah kai tsaye kana magana ne da manzansa sallallahu alaihi wasallam kai tsaye so da idan baka ji magana su ba magana wa ka ji sababi na biyu dake afkar da bawa a cikin sako cikin manya-manyan sabubba wanda suke da yawa shine mantawa da mutuwa duk ranar da mutum ya shiga ya saki kafarsa kawai ya ji cewa ai ba mutuwan ma ba za ta zo ba baya tuna ta to sai ya aikata duk abin da ya ga dama shi yasa annabi sallallahu ya mana wasiya cewa mu rika tuna ta ita ke rubuta jin daɗi ita ke yanke jin daɗi idan kana so ka gane abin da zai sa ka kuka yanzu yanzu nan alhali kana cikin dariya kana cikin annashuwa ko kuma yasa sa wasinka to ka tuna mutuwa babu kamar ta shi yasa wanda mutuwa bata masa wa'azi ba to me kake tsammani ya masa wa'azi so da ka tina mutuwa babban dalili ne da ke jawo mutum ya bar sabo a gefe guda kuma manta ta babban dalili ne da ke jawo mutum ya zama ya manta da Allah subhanahu wata'ala in kuma ya manta da Allah subhanahu wata'ala sai ya zama yana saba ma Allah maɗaukacin sarki sababi na uku ‘yan uwa a cikin manya-manyan sababba suna da yawa shine sababi na zama da mutanen banza waɗanda suke saba mu Allah wanda malaman tarbiyya suna ganin babu ma sababi kamar wannan duk mutanen da kake zama da su to zaka zama kana irin halinsu wanda yau shine ke ba mu wahala ko abin da ya shafi aikin gwamnati kana iya samun mutum ya zama mutumin kirshi amma da ya shiga sai ya je ya haɗu da waɗanda suke mutanen banza sai su juya shi abinda ba ɗabi'arsa ba sai koma yana yi yara ne matasa ne maza ne mata ne wannan musahaba da cakuɗeɗeniya da ake yi babban sababi ne da ke jawo mutum ya zama mai saba ma Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya damu da al'amurra na abokantaka ce kowane ɗan adam yana bin addinin masoyinsa ɗayan ku ya duba waye zai yi soyayya da shi waye za ku riƙa raba gyaɗa ɗaya tare da shi waye za ku riƙa zama tare waye za ku riƙa kwanciya tare waye za ku haɗa ɗaki ɗaya tare ku ya zo ɗaya in mutumin banza ne sai ya ja ka baka san lokacin da zai ja ka bai koya maka abin da baka iya ba da kuma manzal kuma ya buga mana misalin zama da mutane guda biyu da mutumin kirki da mutumin banza ɗaya annabi sama ya kamanta shi da mai sai da turare za ka samu ɗaya daga cikin abubuwa guda uku da mai tirare ke da su ko dai ka siya ko ya baka kyauta ko kuma ka ji ƙanshi kawai ka zauna kana jin ƙanshi mai daɗi shi ko abokin banza kamar mai hura wutar zuga zigi ne a makera ba za ka san lokacin da zai cillo gawayi wani gabuwa shi ya tsalle faɗa maka amalin malin ɗanka ba shi ke ne huda ta ta gaba ta baya sai ma ka isa ba ka ƙone sannan a gefe guda ɗabi'a ta biyu ita ce ko da bai ƙona ka ba ka tashi kana tsauri kana wayan ka shiga cikin mutane suna ƙyamar to haka mummunan aboki yake tasiri ɗan uwa sau da mafi yawancin zunuban da ake aikatawa wannan yana ɗaya daga cikin manya-manyan sabubbansu sabubba suna da yawa da malamai suka ambata yan uwa masu daraja wajibin mu ne mu rika tunani ko da yaushe a game da tuba da kuma nisantar saba ma Allah musamman wannan yanayin da muke ciki tsokanar Allah ta yi yawa zunuban da ake aikatawa a cikin al'umma ba su da iyaka ba za ka iya kirga su ba al'umman nan tamu ta kai tana aikata zunubin da ba taba samun waɗanda suka yi ba a tarihi akwai zunubai da yawa da mutanenmu suke aikatawa wallahi a tarihi ba a taɓa yi ba al'ummatan da Allah ta'ala ya halakar da su ba su aikata zunuban da ake aikatawa a cikin al'ummarmu ba ba su da kuma iyaka zunuba tsokanar Allah kala kala to wajibinmu ne mu zo muna tunatar da junanmu akan wannan qadiyya ta zunubi da kuma yadda za mu tsarkake zukatanmu mu nisance su malamai suka ce shedan yana da matakai guda hudu ko mashiga guda hudu da yake da su domin ya ga ya sa ka ka zama mai saba ma Allah subhanahu wataala mashiga ta farko ita ce mashiga ta ido abinda kake kalla shi yasa shari'ar musulunci ta ce ka idan idanka aka kira mummune aka ce ka ce ma mummune ya ma'aikin Allah su rinka idanuwan su tsara al'aurarsu wannan shi ya fi tsarkaka a gare su aka ce su ma masu imani mata su rinka idanuwan su tsara al'aurarsu kar su bayyana adansu sai dai adan da ya zama na tilas ya bayyana malamai suna cewa kullun ido shine dan sako shine jakadan sako ido shine jakadan sako idan ya je ya leko sai ya dora ma zuciya ita kuma zuciya sai ta ta'allaku ta a akan wannan abu da ta gani sai ta tamai in baka gani ba zuciyarka ba za ta sha'awa in kudin sata ne in baka gansu ba ba za ka zuciyarka ba za ta ce ka tata ba shi yasa ba zuwa barawo zai shiga gidan gidan da ya san ba zai samu komai ba amma wannan tsammanin kila ya taba gani an wuce da kudin to shi ya jawo ya allaku da shi sai da ido ya gani sannan ya aika ma zuciya ita kuma zuciya ta tsaya akan wannan tace ce ta samu shi yasa suka ce duk wani zabo asalin sa to daga ido yake yanzu wayoyin mu abubuwan da ake yadawa wani abun labari ne aka faɗi cewa an yi wani abu a wani waje shi kenan tsaraici ne abun amma kai kuma kawai sai ka tura wa mutane wannan ifsha'ul fahishi fil ladina amanu wani abu ne can su ba su da ka'ida ba su da doka kafirai ne su arna ne su makiya Allah sun yaɗa ba su da doka kai musulmi za zaka ka zo ka yaɗa wannan abin ba za a ƙaru ba a duniya ba za a ƙaru a lahira ba so daga duk wani abu da za ka yaɗa shi a waya ko ka kalla ka tabbatar da wannan abin shari'ar musulunci ta yi da shi so daga ido shine mashiga ta farko da shedan yake sadadowa ya shiga zuciya dan adam ya bata zuciya abu na biyu tunane tunane da zuciya ke yi in ido ya hango sai ya aika ma zuciya ita kuma zuciya sai ta dora akan wannan ta ce ai dole sai ta biya bukatarta da wannan abu da ta gani to me yasa za a gani mataki na uku shine mataki na lafazi abubuwan da muke faɗi da bakunanmu da abubuwan da muke ji da kunnuwanmu zunubai suna da yawa malam al-ghazali rahmatullahi alaihi abu hamid sai dai lissafa afa cututtukan da harshe ke da su wanda kuma sun shafi kunne as-sami'u sharikul muhtaji haka suka faɗi a ƙa'ida. in gulma ake yi da mai faɗi a baki da mai saurara ta ɗaya ciki a wurin Allah da mai ƙarya da wanda ke saurara ƙaryar domin da bai san za a saurare shi ba ba zai yi ba matsayinsu ɗaya to abubuwan da nake faɗa da abubuwan da nake jin su a kunnuwanmu su ne da sannan kuma sai ƙafa ƙafa tana da tasiri tattaki a tafi wajen da ake saba ma Allah shi yasa ai ko tuba kai to ka kaurace mu da ake saba ma Allah kada ka ta taka wajen shari'ar musulunci ta bada ka'ida ko halakar da mutane aka yi a waje to ka je wajen tarihi ya tabbatar da waɗannan mutanen saba ma Allah suka yi Allah ya sokan musu da azaba kai ka je wajen in kuma ya kai ka kabo wajen to ka shiga kana kuka in ko ba haka ba abin da ya same su kai ma zai iya samun ka domin kana nuna ma Allah subhanahu wataala ka yadda da abin da suka yi kenan kai ma ka je wajen in ko kai kuka ka zo wucewa ta dole kana nuna ma Allah ba ka yadda da abin da suka aikata ba so daga wannan mas'ala ta bayani akan zinubai da tasirin su ba mu gama ba mun samu wata dama nan gaba insha Allah subhanahu wataala za mu dora Allah madaukakin sarki ya ji kanmu ya gafarta mana Allah ya azurta mu da tuba akwai dai daga cikin dattawa 'yan agaji waɗanda suke suka yi ma addini aiki iyakar bakin iya wasu Allah subhanahu wa ta'ala masa rasuwa muna ta'aziyya ga 'yan'uwa uwa musulmai wasu kila ba su san shi ba yakan zauna a nan yammacin masallaci yakan tsaya can waje yana neman taimako wato wanda ake ce masa bawan Allah Allah ya gafarta masa Allah ya sa ya zama haka da wannan sunan nasa Allah ya sa aikin alkhairin da yayi bi shi Allah subhanahu ta'ala ya tallafa ma zuriyarsa Allah madaukakin sarki ya kula da su yana da kyau 'yan uwa mu rika tuna irin waɗannan bayin Allah da suke ƙara rayuwarsu a wajen addini sai a lissafa maka mutum ya shekara arba'in ba yi da wata ranar da ba musulunci yake ma aiki ba amma sai mutum wasu ba su sani ba amma wani mai kuɗi ya mutu ko wani ƙatar ɗan siyasa ko wani eh, abin nan can ma kila ma fasiki ne shi kenan sai mutane su ta yama da shi ɗarfin yanzu sai ya mutu kowa ya sani manyan malamai suna mutuwa ba ba wanda ya sani saboda rayuwar ta zama wani iri ba su ake yayinsu ba ba su bane taurarin al'umma in ka ga a talabijin ana taurari to wasu shedanu ne ake tallata amma ba malaman Allah ba ba malaman addini ba ba a san su ba satin da ya wuce ɗaya daga cikin manyan manyan malaman Qur'ani na duniya ya rasu a Sheikh Muhammad bin Musa Ali Nasir mafi yawancin mutane ba su san shi ba ya rubuta littattafai sun fi ɗaya zai tafi umara daga Jordan ƙasar su ya tafi Saudi Arabia ya umara a mota tunda ba nisa ya mota ya rasu yawancin mutane ba su sani ba so da ka mu fita daga wannan gafalar da muke ciki bayan Allah waɗanda ya waje ba a san su sune bayan Allah na gari ba shedanu ba ta haddata sunayen shedanu shedanun bariki yan kwallo da yan fim amma baka san sunan malami ko kwara ɗaya ba sai Allah lalacewa ce wannan الله أشرية الدم اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وبارك لنا فيما أعطيت واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت اللهم اهدنا فيمن هديت اللهم اجعل يومنا خيرا من من من, امسنا وغدنا خيرا من يومنا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشى وعمل لا ينفع ودعاء لا يسمع برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم كن لنا ولا تكن علينا واثرنا ولا تؤثر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا واهدنا ويسر الهدى الينا وانصرنا على من بغى علينا علينا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر أئمتنا ولاة أمورنا اللهم أرشدهم إلى ما فيه الصواب والتوفيق برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقهم البطانة الصالحة التي تدلهم, تدلهم على الخير وتعينهم عليه برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما برحمتك يا أرحم الراحمين wanda ba su da lafiya a cikin mu Allah ya ba su lafiya wanda suka rasu Allah madaukakin sarki ya karbe su a matsayin masu imani ya gafarta musu zunuban su ya shayar da su ruwan alkautara Allah subhanahu wataala ka canza mana wannan yanayi mara kyau da muke ciki zuwa yanayi mai kyau Allah subhanahu ka yi albarka a cikin rayuwar mu ka tsare mu daga talalabiya daga fitilun zamani Allah subhanahu wataala ka shiryatar da hanya madaidaiciya ka shiryatar da zuriyarmu Allahumma salli ala Muhammadin وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وبارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن صحابة رسولك كلهم ولا سيما الأئمة الأربعة منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي برحمتك يا أرحم الراحمين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين واقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون Thank you.